Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mutanen gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu Gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. To kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau shida ga watan Yuli na shekarar 2022. Za mu magana ne akan dalilin da ke sa magidanta cin zarafin matansu. haka yake zara'u muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da baki magidanta da matasa a zauren namu. Sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro za mu fara ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana da za ta gabatar da su. Ina tare ne da matasa kuma magidanta inda zamu tattauna da su akan matsalolin ma'aurata. Mun tattauna ne akan matsalar da mata suke fuskanta na cin zarafi a gidajen auren su daga mazajen da suke auren nasu. A yau mun ce bari mu adalci ne inda zamu gayyato su maza. wanda su gaya mana shin me ma ke cin namiji har ya kai ga ya sa hannu ga matar da take ya kamata a ce ta zama kawarsa aminiyarsa kuma yar uwa. a wannan zaure namu a yau muna tare ne da malam na jino wanda shi ne magidancin da muka gayyato tare da hajiya rabi muktar wata ciki ita ma tijuwa ce za ta ba mu ta gudunmawa ta bangaren su na manya sai kuma malama khadija sa'adwa da ta wata ta suna ba da nata gudunmawa cikin gwagwarmaya ga yakar masu cin zarafin mata barka da zuwa wannan zauri namu malam imran zan fara da kai kasancewar mun ba mata dama sun faɗa mana irin ciwukan da suke fama da shi a cikin zuciya ta inda suka ce yanzu ciwon damuwa ma da aka sani cewa ana da ciwon damuwa da bature ke cewa depression waya zama kamar ciwo ne wanda matan aure ne a najeriya na ne musamman arewaci suke da shi kullum suna hanyar asibiti da farko ma me kake ganin zai sa namiji ya ci zarafin matar da ya je gidansu ya auro ta da iyaye da shaida da komai cikin kauna da aminci ko da kuma ma ba kauran soyayya ba ne dai an ba shi amanarta me zai janyo ɗa namiji ya yi irin wannan aika-aikan a'udhu billahi rajim bismillahir rahmanir rahim to irin wannan abubuwa da ake fuskanta da matsaloli da ake ta fama da su na zamantakewa abubuwa ne wa'anda sun samo tun daga taɓarɓarewa na tarbiyya da kuma zamantakewa a mu nan ta hausa da kuma matsaloli da muke samu na din globalization da yake ta kawowa wato da duniya ta zama ɗaya eh duniya da ta zama daya saboda um, ya taɓa al'adu da yawa um, inda za ka ga cewa ana iya kallon abubuwa yanzu kala-kala za ka ji abubuwa daban-daban shi irin wannan abu yana ɗauko asali yawanci um, tun daga wurin ya kamata a ce an yi ma kowa zai yi aure kamar yadda in ka ɗauko za ka yi kiwon kaji ko noma za ka je ka fahimci ne ake bukata wurin kiwon kajin ka samu ilimi ko kuma wajen noma ka san menene ilimin irin abubuwan da za ka noma iri ɗin da yadda za ka rene shi da yadda zai

to sai zama da cewa magana aure an kai ta kasa ba a kula da ita ba kawai haduwa ake a ce kawai an daura auren an tafi kawai ba wanda zai bi ba wanda zai gani sannan idan an zo wani lokaci iyaye suna shiga cikin al'amuran su lalata ta wajen iyayen miji ko iyayen mata zaka ga sun shigo wani abu ya faru amma sai a lalata shi ba a rike shi yanda ya kamata ba to tun daga nan sai ka ga tafiya sai ta tabarbare tare sai ta lalace sai ya zamana wata matan wani abin da ta yi sai ka ga mijin ya kai ga cewa bai iya haɗiyewa saboda kila bacin ran shi da wani abu da aka shigo cikin gidan shi aka yi mashi to akwai kuma wani bangaren da zaka ga cewa iyaye kuma suna yin katsalandi ga shiga magana aure kaga an ɗauki mace kawai an ce zo ka auri wance ba tare da an bi sansan ba an ce an bi soyayya an bi wani abu to wannan dan zaman da za a yi na kwana ɗaya biyu abin sai ya zo sai kaga baka iya saboda babu irin wannan fahimta ko ko wani abu da ake cewa da ake cewa da turanci suna da fahimtar juna um, sun fahimci juna suna da abokai ne ko wane ne kawai da an yi auren ne babu irin wa'annan abubuwan to da an zauna shekara ɗaya biyu sai ka ga kowa na kaiwa akan kowa ko kowa na kaima kowa ga wuya sai ka ga ko magana aka yi saboda wannan rashin fahimtar ko jituwa tsakani sai ka ga an samu matsala ba ma kamar inda tun wadan ita mace ya kamata a ce an rene ta kamar fulawa ne an da yanda za a koya mata yanda za ta magana da miji yanda za ta zauna da miji to amma zamanin wannan global globalization din da ake da shi duniya ta zama ɗaya kawai ya zama na cewa kawai kowa kawai abin da yake so kawai shi yake so a yi mashi baya diba cewa a'a ni kuma ya kamata ga kyautatawar da zan yi kamar yanzu miji ne ya zo yana magana da mace maganan sai ka ga gardama a wani abu ne gashi na daidai sai a gardama to daga gardaman nan ne shi kuma miji zai fara hayaka daman ga matsalolin tattalin arziki ko wani rigima a waje wadda take damun shi wani bacin rai ita matan ma bata fahimta ba wadda ita ce kamata ta kwantar mashi da hankalin shi ko ta yi magana da shi ta jima menene ciwon shi sai ta to in aka zo daga wannan gardaman abu zai daga ita ma ta dago kawai sai ki ga lokacin ne za a fara maganan duka ko zage-zage ko wani abu to malam batari numfashinka ba a daidai wannan gaba da aka mm. samu cewa kila mata an samu mai gaddama ce mm. ko mai musu da miji mm. shi yana yin musu kila a waje mm. shin idan ya fara musu da abokansa kai musu nushi yake eh to ai ya danganta da irin musu din da ake yi na wannan musu ne na maganan cikin gida a ka'ida abin da ya kamata mace bai kamata miji ba ya sa baki a cikin wani mu'amalan yadda ake gudanar da gida saboda ta fahimta ta san yadda ake koko ta san ma yadda mijinta a zaman su koko a labarin da suke ta fahimci yadda yake so a tafiyar da gida bai kamata ba ya magana kan kazanta ko kan tsabta gida bai kamata ya magana kan tsabtar yara ko lafiyarsu ba bai kamata ya magana duk ta fahimci wannan abubuwa ta gane kawai tana bi so ya kamata kawai in miji ya zo kawai labarin su ne za su yi na gida ko wani abu in ma na gardaman ne ai macen da mijin za a yi gardaman wanda za a yi dariya kan wani labarin rayuwa ko wani abu a yi nishadi ya wuce ba wai irin abin da zan ce a'a kin ga kaza din ya kamata a ce gashi a'a ai kawai gashi haka za a yi shi gashi menene kuma wanda kai ka tabbata cewa idan ta kai ta dawo kanka za ta dawo kan ciwon yara ne ko kan wani matsala ne na na samun wani hadarin cikin gida ko wani abu ne wanda ka hana ka ce a'a ba za a je ba biki ne ko ko wani tafiya ce wani guri ko wani abu wanda ka ce a'a kada a je amma kana da dalilan ka gashi ba a tsaya ma aka saurare ka ba ko ko an ma saurare ka amma a ce sai an tafi ai abin da ake so kenan a wani wurin zaka ga ma wasu iyayen sun shigo da cewa eh lalle sai an tafi nan tafiyan nan dole sai an to nan ne sai kaga an kawo eh to magana to kin ga nan gurin ne in mace ko namijin ma idan ya dago ko da an yi gardama ran shi ya baci ya dago ya kai ga wannan ita macen sai ta koma ƙasa ko sai ta ce a'a ka yi hakuri ni ba na yi ba da ranka ya bace ba da Allah kada mu yi haka da kai ka kwantar da hankalin ka yi hakuri ni ina kokari ne in fahimtar da kai cewa ga abin nan daidai ne ga shi ga abin da muke ba wai kuskure nike ba ga shi sai ta bashi hakuri. kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gabar tattaunawar. to nan ne sai kaga an kawo eh to magana to kin ganan gurin ne in mace ko namijin ma idan ya dago ko da an yi gardamar ran shi ya baci ya dago ya kai ga wannan ita macen sai ta koma ƙasa ai ko sai ta ce a'a yi hakuri ni ba nayi ba dan ran kai baci ba da Allah kada mu yi haka da kai ka kwantar da hankalin ka yi hakuri ni ina kokari ne in fahimtar da kai cewa ga abin nan daidai ne gashi ga abin da muke ba wai kuskure nake ba gashi sai ta bashi hakuri amma inda wuta ce aka ce ga maimakon a watsa mata ruwa kuma sai aka ɗauko fetur kuma kika watsa a ciki kin ga za ta kona shi ta kona ki ta kona duk komi da gidan da da abu ya lalace so ya kamata dole ne mace talakanci cewa a'a eh namiji dama ai an san shi da zafi shine mai zafi shine daman wanda yake zai yi wani abu kamar dan tasha ko ko zai ɗauko wani abu wanda kila a tunanin shi gani yake shi ta ne kawai mafitar shi a'a ke macen ke sai ki koma ƙasa lokacin in akwai inda zaki ma tafi ki shiga cikin ɗakin ki ko kullewa zaki ko menene zaki kada dai ita mace kada ta sake ta ba namiji ɗakin da ko damar da sai ya kawo ga jikinta ana samun ai lokacin da eh lalle wannan abun zai lalace din wannan abin ya zo zai faru din ko eh, to idan ya zo kada ki bada wannan damar ki ya zama na cewa duk abin da zaki ki kasa kuma namiji sai dai in ya zama na cewa bai da imani ko ko bai san menene ba idan mace ta yi wannan kasa da zuciyarta ta nuna mishi cewa ita ba haka bane ba wane ne ta bashi wannan ko da ta bata mai rai din amma ta duka ta ce mishi yi hakuri ko ta yi kasa ko in ya zo mata kuka duk yanda zai sai ya kai tsanani sannan zaka ga cewa irin wanda bai kyauta ka ga ya hau din amma akwai irin hau din tana iya fadawa din ko wani abu ya kudin yi haka amma abin da ya fi muhimmanci ya fi cancanta din shine mace ta san cewa lalle maza yanzu suna fama da hayaniyoyi da tashin hankali kala-kala wanda wani idan ya shigo gidan shi dan abu kaɗan za a yi wanda daman yana da fushin wanda zai ɗaga to ta fahimci cewa eh lalle akwai wani kuma ma kila eh, ma matsalar gidan ne za a kawo mashi shi kila in an ci mai ba abu a gidan shi ma sai ran shi ya ɓaci idan bai iya kawowa so a nan ne kila in aka dinga magana a kawo abun a kawo abun ran shi zai baci har wannan eh, so to malam um, Imran kamar yadda kai bayanan ka Hajiya kina sauraron abin da malam Imran ya faɗa cewa a cikin matsalolin da aka iya samu akwai maganan ma ilimin zamantakewar auren da kuma tarbiyya da za a ba su ma'auratan tun kafin masu kai ga yin auren mm, kina ganin rashin hakan shi zai iya taka rawan a kai ga namiji yana iya kirɓar mata sakamakon kwallo ai daman yanayin shi ɗa namiji akwai wani ɗa namijin da shi yana da haƙuri da zai iya riƙe mace amma wani kuma shi bai san yadda ma zai yi tarbiyyar ma bai ma san ma me auren ba saboda shi dai suna ya yi aure ne ya san yadda zai zauna da matar ba ya koya mata ita tana mai biyayya ya san tana yi mishi biyayya ya zauna da ita lahiya a'a shi dai in ya zo shi dan tashin hankali ne in ya zo ya buga in yi yaya ne ya ce shi 'ya'yan shi ya sani kan yaya ma ya kama ta dubu ƴaƴan da ta haifa ita ta haifa kuma kuma duk yadda ka yi da ɗa da uwa baka kai ga san yadda uwa take maɗanta ba amma ɗa namiji sai ya nuna shi shi ne lokacin in ɗa na gari ne ai uba ne in ɗa ya zo ya lalace kai ko kai ka lalata ma ɗan naka kai namijin anya hajiya ba sun ce in ya lalace uwar ba ce namijin shi ya lalata saboda bai san me dan ba mai tarbiyyar shi wani namijin ko tsakanin shi da ɗan shi sai in ya dan shigo buhu ya dan gan shi fi daya ya wuce ya tafi yana iya cewa an wani ya shigo ya kulle min gida baka san me yake damu cikin gidan ba me yake tarbiyyar dan nan ba ina ma yake zuwa waye abokin shi ba abin da ya dame to irin wannan dan ko da irin wannan tarbiyyar zai tashi ma je shuka na tsaye wa ya je shi ma ya wani guri to shi wannan bai da kuma shi idan tashin hankalin shi ya zo irin wa'annan mazan a gaban ƴaƴan zai ci mutuncin wasu ya ta su yan matsiyata inda da can baka san ita yan matsiyata ba ce sai yanzu sai da ka ko yan mutane. Wato namiji na iya buɗe baki ya zagi iyayen matarsa. Sosai. To ai akwai sirikin ma da ke gaban da bata mishi Akwai sirikin ma da gaban iyayen matar shi zai je rashin kunya. Saboda bai samu matar biyan ma shi tun farko ba ma ko kuma shi dai ya zama ma dai Allah dai shirya zai zo ya ci rashin mutuncin shi ya wulakanci shi yadda yake so shi ne bugun mace shi ne mulakanta ta ita yar talakoki ce wani ma zai ringa yi yar talakoki baka san da yar talaka ba ce ka aura sai yanzu kun zauna kun haihu Allah ya ba ku zuri'a ba ku san irin albarkar da Allah ya ba ku ba ka zauna ka yi tarbiyyantar da su yadda za ku tafi ka samu don mun amana ce Allah ya baka to baka iya rikawa ba a yanzu abin da mata ma suke shiga cikin rayuwa kenan maza ba duka suke iya ma rike matansu ba saboda in kika je kasuwa kan ki gan namiji hamsin kin ga mace saba'in wato ba kamar da lokacin da kuke tasowa da ki gama can sai ya kama ake ganin ta a titi wallahi da idan mace aka ce akwai kasuwa kan layin su to ba ta hita unguwa da rana sai dai da daddare saboda a lokacin mijin ke cefa komai to amma hajiya ba kuka ce a baku ba kuma an baku ce fa ku dinga gaddama mu da mazan kuna ce wasu basu isa basu isa ba malama Khadija ai ku ne masu kuruciyan wa'anda mazan ke kawo kararrakin cewa ai saboda ba kwa ji ne ko rena su su faɗa ku faɗa in sun faɗi ɗaya kan su dire hudu biyar ya biyo baya sannan ku kuna ganin dole soyayya irin ta littafi shi za a yi wato soyayyar nobel <laughs> da wanda kuke gani a india ku ba ku san lokacin bacin ransu ba ku san lokacin da ya kamata a tare saboda haka idan kuka kai su karshe sukan ga cewa lalle sai an yi muku hukunci anya ba ku kuke janyowa ba Khadija To assalamu alaikum <laughs> rahmatullah. Uh, gaskiya inda aka zo batu na abin da ya shafi matsaloli da ake samu a gidajen aure tsakanin maza da mata kamar yadda sauran waɗanda suka yi jawabi a gaba suka faɗa duka ana samun matsala ta ɓangaren maza da ta bangaren mata bayan da za a yi mutum biyu su zauna wanda suke da tarbiyya daban-daban ba su samu sabani ba sai dai idan ɗaya ya hau to ɗaya zai hakura to sai yasa sai a ce ai ga iyayen mu na da ba sa faɗa suna yi amma ba irin namu na hauka da muke yi yanzu ba to in muka dawo kamar zamanin mu namiji ya girma mace saboda haka ya fita hankali kuma tarbiyya ma ana kyauta zaton tunda shi zai koya mata wani ya fita shi kuma namiji yana da wani abu wanda halittacce ne a cikin su eh, hayawa halittansu ba wanda zai iya cire masa namiji yana da hali guda goma sha ɗaya da daban-daban wanda mace tana da hali ne guda ɗaya tas sha ɗaya zai iya juyawa duk kalan yanda yake so ya juya in yana so ya juya nan zai juya nan so da haka shi yasa da kika yi maganan ilimi ya kamata mace a bata ilimi akan zamantakewa saboda idan ba a samu wannan ilimin ba kafin aure duk da dukan su biyu ya kamata a ba amma mun fi uh, making emphasis um, akan mm. mata saboda ita mace nata ya yawa na farko ita ce karama mm. saboda haka duk wani abu da namiji zo da shi babba ne zai iya wucewa amma ita idan ba akwai mata juriya ba to ana samun damuwa idan ya fara canza wannan halin sai ta ce ai da da yake nema na bai nuna kamar zai yi kaza ba ba dama ya kamata ki expecting cewa wannan salihin da kike gani zai iya juyawa to duk abin da baki zato to idan ya zama da cewa mace ta riga ta samu wannan a daga lokacin da ya juya to ya kamata ita kuma ta gane tun da yanzu ya juya kaza yake so mun sha tattaunawa da dama sai a ce wai me namiji yake so wato mata har yanzu kun kasa fahimtar har yanzu mata an kasa fahimtar cikakken abin da namiji yake so wannan tambayar ta kuce me namiji yake so ne wai wannan tambaya abinda namiji yake so ya danganta kala-kala ne ga maza amma ni abinda nake tunani ko a ra'ayina abinda namiji yake so shine yana son biyayya namiji baya son mace mai turjiya sannan mutum namiji yana son mace wadda tsayayya wadda kanta ta dogara da kanta ne ba wai kan abin da wasu suka gaya mata ba ko menene dan yanzu in ka bincika sai ka ga mace ila tana da mutum goma sha ɗaya ko sha biyu da ke bata shawara kan yadda za ta zauna gidan miji ko yadda za ta zauna da mijinta to kana neman mace wadda lalle ita kanta abin da ta sani din nan iliminta ne take amfani da tunaninta da kwakwalwarta da dabaranta take zama yadda ka zauna da ita shine zai bata yadda za ta yi magana da kai sannan duk yanda ta kai ta kawo a ra'ayina idan mace an koya mata ta ilmantu sosai an mata tarbiyyar zama gidan miji to za ta duk yadda miji ya zo mata tana da dabarar yadda za ta yi shi namiji kamar raƙumi ne idan aka sa mashi akala aka ja shi duk bi yake yi ya raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mun su koye mu mata so sun ka koye mu mata ma Masu sauraro ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda aka kammala wannan maudu'in. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shakata da wannan waƙar. daga jihar Kaduna. Ah, barka da aiki. Barka da warhaka da wa muke magana. Sana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. To Malam Murtala kwana biyu muna jin ka. Alhamdulillah ja to hajja kin ga wa'annan matsaloli na farko in aka duba za a ai a zamanin da me yasa iyaye da kakanni ba a samun irin wa'annan matsaloli. Sai a auna a ga me kuma ya kawo haka. to a fahimta na ne abin da ya kawo shine za ki ga cewa su mata na farko zaɓin su suke bi ba zaɓin iyaye ba kawai za su haɗa saurayi ne ba su wuce shekara ɗaya shekara ba ta galla za mu iyayenta a dole shi take so amma da kuma ba a san halin shi ba kila ma ba ɗan anguwan ba ne to amma da za a bar iyaye ko manyan zaɓa mata wanda ya taso an san halin shi mai hakuri ne anguwa dan nan ne dan dangi ne an san shi gidansu ba hayaniya ba rikici kin gada da za su dinga bin zaɓin iyaye to zai wuya ki ga ana samun irin matsalolin nan za a ga namiji ne daga ya fita kawai ya je ya je ya je nemo abinci bai samo ko ba ya dawo cikin ɓaci rai sai zai huce kan mace wanda kuma ba haka ya kamata ba ai namiji shi jarumi ne so ake jajirce ko da wani ya bata masa rai a gida a wajen ya zo gida sai ya saki fiska ya nuna ai abokiyar zaman sai ta za ta kwantar masa da hankali kan ma ya nuna mata da damuwa sai dawo gida da fada na fita kina gaban samu ko ba na zo kin dame ni da bani bani to Allah ya sa mu gyara wayannan dabiyoyi a tashi lafiya to mun gode malam Murtala daga jihar Kaduna za mu leka jihar Niger da ba muke magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim barka da shigowa zauren namu muna jin ka masha Allah ina muku fatan alkhairi to lalle abin da zan faɗa game da ainihin wannan mauri da kuka kawo nan abu ɗaya ne wanda ainihin iyayenmu suka manta ko kuma ce suka bari gaba ɗaya kamar yanayin auratarwa da ake yi a da za ka ga uba zai iya zaɓa ma shi miji daidai wanda ya kamata da shi wanda za su ji daɗin rayuwarta shi kuma ani ɗa namiji uba zai iya zaɓa mishi mata wanda yake zai ji daɗin zama da ita to amma wannan al'adar gaba ɗaya sai muka daina ta muka zubar da ita shi ke jawo mana matsaloli a rayuwarmu yanzu saboda haka ina ba iyaye na shawara da kuma mu kanmu matasa mu duba mu koma ainihin al'ada tun ta farko da muke amfani da ita wadda muke more rayuwarmu muke jin daɗi hankalin mu kwance mu koma akan ta abinda da nake ba mu shawara kenan gaba ɗaya assalamu alaikum to mun gode malam ibrahim yanzu kuma sai jihar bauchi daga gajin madaki a jihar bauchi kai mana afuwan yaya sunanka sunana ayuba garba imam daga katin madaki a jihar bauchi yawa malam ayuba yanzu muna jin ka to lallai ni ma ina tare da wanda ya gabata wajen magana lallai shi al'ada kan abu ne mai kyau yana da kyau duk lokacin da za a yi aure iyaye su nutsu su zauna a yi magana na mutunci in aka yi magana na mutunci kuma sai a ɗaura wannan aure lallai aka yi haka to za a samu zaman lafiya kuma aure zai ɗaure ɗari bisa ɗari mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba daga jihar bauchi masu saurare kuna nan tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. so neman saurare kada a barka a baya muna nan muna jiran wayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kace na ce, kun yi saurari saurare da alama dai da wayan malam ayuba daga jihar bauchi muka kawo karshen daukan wayoyinku yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau mr bill da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce taku amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya. Eh, idan talaka ne